inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa su huta mun gode muku kwarai da kuka to kariya kuma Allah ya kaddare da wasu ka koma jama'a muna godiya kuma muna son a ci gaba da bamu haɗin kai kamar wanda duk ya sani kullum bisa maganar da muke kenan za a yi maka da kanmu mutanen gaya da sauran jama'a ƙauyukan da ke tattare da mu nan kun fito kun faɗi ra'ayinku Allah ya saka muku da alheri mun gode da yadda kuka nemi bukata daga gwamnati kuma ku faɗi kai tsaye gaban gwamnati amma ni a matsayina na sarkin wasu wallahi zan yi magana ban tsoron kowane talaka kasar da kowane ne ko dan gidan uban wane kuma dole a bari yi magana ya wata ka zo ka hito muna da gari kai vigilante banza da yi ka zo nan da list in ce ba a bara gwamnati in bari a baka ka taba zuwa hawa da sarkin wasu kai mai complain in ni sarkin wasu ina da haɗi da barai kawai in akwai wani basara ke kasa ga da kisan yana haɗi barai kawai sai ka zo ka mai shage mu ba siyasa muke ba musa sarakuna ku ne ko a yi cikin ƙasar ka ba ka lokacin da gwamna ya hito lokacin da gwamna ya hito ka tambaye shi cewa sarki zan daga kanin ba da ƙasa ta nake so shekarar jiya ina tare da yakubu mai kyau cikin gidana da jesus bala mai riga da ishiyar ku da dawa kan tsaron ƙasar ga muke magana kai ka sa abubuwan da muke yi ka kawo mini wanga listin